This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk na ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata, 30 ga watan Yulin shekara ta 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayar da wasu shawarwari a kan sake fasalin yadda ake gudanar da kotun kolin ƙasar yayin da ana saura watanni shida ya sauka daga karagar mulki. amurka ta sanar da cewa za ta aika da dala biliyan 1.7 na tallafin soji zuwa ukraine 'yan sandan burtaniya sun ce yara biyu sun mutu sakamakon raunukan da suka samu a wani harin wuka da aka kai a arewacin ingila bayan labaran duniya za ku ji cewa ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi dangane da zanga-zangar lumana da matasan najeriya suka shirya somawa a gobe laraba idan wannan suka fito aka yi zanga-zangar nan shine gwani za ta gane cewa mutane sun hazuka sun kai sun kai inna lillahi wa inna rajuna wannan protest da za a yi a wasu ne suka kirkire shi don cimma wasu manufofinsu a jihar kano kuma 'yan kasuwa ne suka yi shirin kota kwana ta hanyar kakkafa kwamitoci domin kariya ga ɗimbin dukiyoyinsu a kasuwanni a yayin zanga-zangar da za a soma. Da yawa akwai wa'anda suke fitowa ba don su je su nufi wajen zanga-zangar ba ba don kuma su je su yi zanga-zangar akan manufar da ake so a yi zanga-zangar ba. Muna nan tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. Ana saura watanni shida ya sauka daga karagan mulki. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayar da wasu shawarwari da jaridar Washington Post ta wallafa a jiya Litinin akan sake fasalin yadda ake gudanar da kotun kolin kasar. Biden ya yi kira da a iyakance wa'adi zuwa shekaru goma sha takwas ga alkalai tara wanda a yanzu ke rike da mukamansu har iya ƙarshen rayuwarsu tare da kafa tsarin gudanar da aikin kotun. Sakatariyar yada labarai a fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce shugaban amurka da mataimakiyarsa sun yi imanin cewa babu wanda ya fi karfin doka bin doka da oda a tsarin mu kuma kamar yadda na karanta akwai goyon bayan bangarorin biyu don haka wannan yana da matukar muhimmanci. Biden ya kuma yi kira da a yi wa kundin tsarin mulkin kwaskwarima wanda zai hana ba da kariya ga fuskantar tuhuma kan shugabanni idan suka aikata laifuka yayin da suke kan karagar mulki da zarar wa'adinsu a fadar White House ya kare. amurka ta sanar da cewa za ta aika da dala biliyan ɗaya da dugu bakwai na tallafin soji zuwa ukraine tallafin da ya hada da alburusai na na'urorin tsaron sararin samaniya makaman yaƙi roka makamai masu linzami da kuma tankokin yaƙi tallafin da aka sanar a jiya litinin ya hada da dala biliyan da biyar na kudade domin taimakon tsaron ukraine da tallafin dala miliyan 200 na soji daga rumbun ajiya na pentagon Tallafin makaman ya zo ne sama da makonni biyu bayan taron kungiyar tsaro ta NATO da aka gudanar a birnin Washington, inda kasashen ƙawance suka mayar da hankali sosai kan samar da goyon bayan su ga Ukraine. 'Yan sandan Birtaniya sun ce yara biyu sun mutu sakamakon raunukan da suka samu a wani harin wuka da aka kai a arewacin Ingila a jiya Litinin. jami'ar 'yan sanda a merseyside ta ce wasu yara tara sun jikkata a lamarin kuma shida daga cikinsu na cikin mawuyacin hali sannan manya biyu su ma suna cikin mawuyacin hali sarina kennedy ta ce an kama wani matashi dan shekaru goma sha bakwai daga banks a lancashire wanda dan asalin kadib ne bisa zargin kisan kai da yunkurin kisan kai kuma an kai shi ofishin 'yan sanda inda jami'an tsaro za su yi masa tambayoyi da yake magana da manema labarai prime minister birtaniya kiristama ya ce abubuwan da suka faru na ranar litinin suna da matukar muni gaba ɗaya ƙasar ta girgiza matuƙa 'yan sanda sun ce harin babban al'amari ne amma ya ce babu wata barazana ga jama'a kuma ya nemi mutane da su guje wa yankin tunan ba da jimawa ba zara za ta sake dawowa da karashin labaran duniya. To amma kafin nan rahotanni daga najeriya na bayyana cewa tuni da wasu 'yan najeriya da suka so mu gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin tsananin rayuwa a wasu sassan kasar duk da yake an tsara soma ta ne a gobe ɗaya ga watan agusta to sai dai kuma har kawo yanzu ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta kan zanga-zangar kamar yadda za ku ji wannan rahoto daga wakiliyarmu abuja rukayya basha Nan gungun wasu matasa ne da ke shirin fita zanga-zangar da suka tsara a ranar Alhamis kuma sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Goyon bayan a zanga-zangar nan domin gwamnati ba ta jin kira domin duk wani ihu da talaka zai yi da wani nuni ya riga ya yi kuma ya kai makulwar inda ya kai na ƙarshe. ko ba haka ba gwamnati ya kamata duba talakawa da jama'ar ƙasa da waye amma ta ƙi ko baka ba idan wannan suka fito aka yi zanga-zangar nan shine gwamnati za ta gane cewa mutane sun ka sun kai inda suka sun kai sun kai inna lillahi wa inna rajuna kiya ina goyon bayan zanga-zanga ɗari bisa kan ɗari saboda da aikin da muke yi in kai aikin mota ɗaya za ka dan samu abin da za sa a baki har ma ka ba wasu ka ba ma abokananka amma yanzu abu kuma yana so ya fi karfinka ko ya fi karfinka ma eh to gaskiya za mu samu masalaha in dai har aka yi zanga-zanga kuma aka yi cikin lumana Abdullahi Ismail Badeji shine sakataren kungiyar Miyatta Allah ta kasa reshen jihar Katsina kuma ɗaya ne daga cikin matasan da suka fara shirya wannan zanga-zangar sai dai yanzu ya ce sun janye wannan ƙudiri nasu ganin cewa akwai waɗanda ke shirin karɓe ragamar zanga-zangar domin cimma wasu bukatun su. Zahirin gaskiya abun ba nan ya dosa ba shi yasa muke kiran al'umma musamman matasanmu da kada a yi amfani da su wajen yi ma gwamnati barna ko kuma kawo wani rudani a cikin ƙasa amma mu a fahimtar mu wannan protest da za a yi ba protest ba ne ba da yake don ci gaban al'ummar najeriya a wasu ne suka kirkire shi don cimma wasu manufofinsu A baya-bayan nan an jiyo ministan Abuja Nisan Wuke na bayyana cewa babu wanda ya gabatar musu da bukatar gudanar da zanga-zanga a babban birnin tarayyar kasar a hukumance don haka ba za su lamunci wani zanga-zanga a birnin Abuja ba. A hirarsa da muryan Amurka, Dr. Faruk Bibi Faruk malami kuma masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja ya bayyana cewa wannan ikirari na ministan Abuja wata barazana ce da ba zai yi tasiri ba ganin cewa kundin tsarin mulkin kasar ya bada damar gudanar da zanga-zanga cikin lumana. To akwai dai alama cewa kama gwamnati tana yaudarar kanta ta hanya biyu. Na farko dai idan da ta san wa'annan masu yin zanga-zanga ta san dalilan su aida tuntuni an zauna tare da su an nemi maslaha akan wannan to ita kuma gwamnati maganin yunwar ya kamata ta sa a gaba ta yi ko kuma bin wa'anda suke son su wannan wanda ya ma zama kama kasuwanci yanzu na malamai da eh, matasa kungiyoyi da sauransu a nan za ta sa ido ko kuma a'a za ta iya hawa titi ne ta hana wannan abin ya tabbata kama yadda shi minista na abuja yake cewa ba shi da kofar da zai bari a wannan zanga-zanga rahotanni dai na ci gaba da bayyana cewa gwamnatin na ci gaba da jibga jami'an tsaro a dandalin eagle square da wasu sassan birnin rukayya basha muryan amurka daga abuja a nigeria. a gaida rukayya basha yanzu kuma ga zara ta dawo da karashin labaran duniya Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya lashe zaben kasar zuwa wani sabon wa'adi kamar yadda hukumar zaben kasar ta sanar da safiyar jiya Litinin. Sai dai Amurka da wasu kasashen Latin America da dama sun nuna shakku kan sahihancin sakamakon bayan da 'yan adawa suka nuna cewa su suka yi nasara a zaben. Hukumar zaben kasar ta fitar da sakamakon ta sa'o'i shida bayan da aka rufe rumfunan zaɓe. Tana mai cewa Maduro ya samu nasara da kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa yayin da ɗan takara Edmundo Gonzalez na jam'iyyar adawa ya samu kashi 44. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce, muna da matukar damuwa akan sakamakon zaben da aka sanar a venezuela kuma sakamakon bai yi daidai da ra'ayi ko ƙuri'un al'ummar ƙasar ba a jiya litinin ne sarkin morocco na shida muhammad ya yi afuwa ga wasu 'yan jarida uku da ake tsare da su tsawon shekaru masu yawa domin murnar cikar sarkin shekaru 25 akan karagar mulki a matsayin yin sassauci ga ɗaruruwan fursunonin da aka yi musu hukuncin ɗaurin rai da rai Umar Radi da Suleiman Rausani da Taufik Boshrin da kuma masanin tarihi kuma mai fafutukar kare haƙƙi Mati Manje na daga cikin mutane 2,476 da aka yi wa afuwa in ji wani jami'an gwamnati bisa sharaɗin sa kai sunansa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jaridu ciki har da Reporters Without Borders sun yi tur da tsare radi da rausani tun a shekarar 2021 bisa zargin cin zarafi wanda suka musanta. Ƙasar Morocco ta kasance cikin rukuni na 129 cikin ƙasashe 180 a ƙididdigar 'yancin 'yan jarida ta duniya ta ƙungiyar 'yan jaridu ta RSF na shekarar 2024. a gaida zara aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yayin da ake ci gaba da bayyana fargabar yiwuwar rikidewar zanga-zangar lumana da ake shirin somawa a najeriya zuwa tashin hankali 'yan kasuwa a jihar kano sun kakafa kwamitoci domin tsare dukiyoyinsu da shagunansu a kasuwanni wakilin mu a kanan mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa wasu daga cikin matasan sun ma fara kaddamar da zanga-zangar a jihohi irin saneja da ke tsakiyar najeriya gabanin isoro lokacin da aka ayyana farawa wato ranar ɗaya ga watan gobe na agusta makonni dai aka kwashe ana helar wannan zanga-zanga domin nuna damuwa da yanayin tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki yunwa da taɓarɓarewar tsaro da sauran ƙalubale da 'yan najeriya ke fuskanta Alhaji Junaidu Muhammad Zakari da ke zaman mamba a kwamitin samar da tsaro ga kasuwannin Kano saboda kaucewa kalubalen da wannan zanga-zanga ka iya zuwa da shi ya fayyace dalilan su na daukar wannan mataki. Saboda ta iya yiwuwa a samu abin da ake cewa ɓata gari a cikin masu gudanar da wannan zanga-zanga wadda muna fata ma a samu daidaito tsakanin al'umma da gwamnati. Ah, idan har ta kai za a yi to muna ganin cewa saboda kaucewa wato ainihin hadarin su waɗannan ɓata gari ya kamata mu aiki hannu da hannu ka faɗa da ka faɗa da su hukumomi na tsaro ta yadda za a yi a kare kasuwanni da sauran guraren sana'o'i kasuwanni da su waɗannan wuraren sana'o'i za ka samu cewa na kowa ne kuma sun shafi kowa domin idan aka ce yau ba inda za ka je ka sai abincin to kaga shi ma wata matsala ce daban ko aka ce ba inda za ka je ka sai magani ko kayan more rayuwa kaga wannan wata matsala ce daban ko ba inda zaka je ka sha man fetur saboda zirga-zirga ka ga wannan wata matsala ce daban. Dama dai masana sun daɗe suna fashin baki akan alfanun zanga-zangar ko akasin haka musamman a wannan lokaci detective Awal Bala na cikin masana kan harkokin tsaro a Najeriya. Dama wannan matakin ya kamata a ce sun ɗauke shi tintini amma dai duk dai ba su ɗauka tintinin ba a yanzu haka matakin da suka ɗauka mai kyau ne saboda duk lokacin da za a yi zanga-zanga da yawa akwai waɗanda suke fitowa ba don su je su nufi wajen zanga-zangan ba ba don kuma su je su yi zanga-zangar akan manufar da ake so a yi zanga-zangar ba ita harkar tsaro ta kowa da kowa ce ko ana fada ko ba a fada ko ana zanga-zanga ko ba a zanga-zanga dole ne mutane su samar da abin da ake kira community security kuma a cikin gudanar da harkokin tsaro shine foundation wato in ba community security shi ma internal security din na gwamnatin shi ma ba za a same shi ba yayin da 'yan kasuwa ke daukar matakan kare kadarorinsu su ma al'ummar gari na da rawar takawa a wannan yanayi a cewar kaftin abdullahi adamu bakoji mai ritaya mutane su guji wuraren da ake tsammanin zanga-zanga zai gudana ko kuma wuraren da ake cinkoso domin gujewa tsintan kai wato cikin rikici ko kuma hadari sannan kuma akwai bukatar yin amfani da hanyoyin sadarwa kamar wayar salula social media da sauransu domin samun bayanai na yau da kullum kan yanayin tsaro da kuma yadda ake gudanar da zanga-zangar sannan kuma lallai mutane ya kamata su kasance cikin natsuwa da kuma bin dokokin da hukumomin tsaro suka shimfiɗa domin kaucewa duk wani rikici ko tashin hankali. Hukumomin Najeriya dai na muradin matasan masu zanga-zangar su kara ba su lokaci domin magance matsalolin da suka bujuro da su. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci shida da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi amma aka ciyo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kuwa a nan sabon shiri na tsaka mai waya to najeriya fa ta zama turun bashi a wannan lokaci da kuke jin shirin nan ana bin najeriya zunzurutun bashin kuɗi da ya kai tiriliyan na naira 121.67 in kamar da shi a dala amurka wannan ya kai dala biliyan ba miliyan ba biliyan 91.46 wannan rahoto ne da tashar talabijin ta cana cb ta bayar kwanakin nan wannan yana nufin cewa a cikin watanni uku da suka gabata yawan bashin da ake bin najeriya ya karu zuwa naira tiriliyan 24 da da 33 to wannan bashi suka ne da suka hada da bashin da ake bin najeriya a matsayin kasa wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta ciwo da kuma wanda jihohi 36 da kuma abuja suka ciwo ciki da wajen najeriya idan ka raba waɗannan basussukan gida biyu don cike da na waje zaka ga cewa basussukan da najeriya ta ciwo na cikin gida kaɗai sun kai naira tiriliyan fiye da 65 da rabi na waje kuma ya mafi wannan yawa domin ya kai naira tiriliyan hamsin da wani abu ko kuma ka ce dala amurka biliyan 42 da wani abu to me yasa najeriya take da wannan bashi mai tarin yawa wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirin tsaka mawuya na yau da za mu kawo muku tare da sanata ahmed aliyu wadada da kuma sanata hussaini babangida dukkansu 'yan majalisar dattawa na najeriya najeriya ta zama katutun bashi kullum karin basussukan najeriya in ka dubi basussukan da ita kasa take dauka da wanda ju al misali jihohi yanzu bashin Legas kadai ya kai wajen biliyan 800 da wani abu da bakwai jihar ta ta jiga ta ce mafi kankancin cin bashi su kun cancin ciyawa a kan wannan su suke da bashi kamar eh, biliyan biliyan biliyan nasarawa ba nasarawa kuna da sun fi mu ai jiga ah, ah, ah, kun fi su kun fi su bashi ai su ne lowest 40 da 40 kan ma bashi so me yake me yasa ake ta cin basu suka ana cewa Najeriya ita ce ta kuwa arziki kuma ga dimbin mutane ga wa'annan albarkatu da Allah ya albarkatu me yasa kullun Najeriya take cikin bashi ne ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne kuma a tsaya man Alhaji Mustapha babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi america ta fi kowa bashi a duniya amma abin da ake nufi nan ba bashin bane ba cin bashi bane laifi amma me ake yi da shi kudin yawa shine magana to me yake da kuɗin ne da ake eh, shine idan cin bashi ba shi bane laifi eh. amma aka ciyo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ko an fitar yanzu maganan kayan gona da yake magana da wani kayan gona ne gwamnati ba ta fitarwa gwamnatin da ta shuɗe karkashin central bank na nigeria mm. godin emefele under eh, anko borrowers mm. ba irin kuɗin da ba a fitar da shi ba yau kwamiti dina binciken da muke yawancin kuɗaɗen sun tafi hannun wa'yansu ne daban ainihin manoman da shi yake magana ba za su samu ba tal mai noma na can ƙasa in ba shi da gata ba wanda zai ba shi kuɗin amma kuɗin ana cewa ne an ɗauko don su kuɗi zai shiga hannun mutane daban eh. mm. wanda ba su ba ma noman suke yi ba za ka ga a an ko borowas an je an ɗauki kuɗi an ba wani kila mai safa mai harkan mai ko an ba wa mai harkan wani abu wato sanata wada da zai iya tunawa lokacin da muke wanke shugabannin central bank yana cikin korafi da nai da kuma kukan da nai wanda na ce kar mu ɗauka dan akwai matsala a cikin misali idan gwadon mfl an ba shi kuɗi mm. ya fantsamar ya rabar wa mutane ba dalili ba ne wanda za mu ce za mu daina an ko borowas sai mu duba menene matsalolin ta ina sai mu toshe wa'annan kofofin har yau har gobe na ina nan akan matsayina akan bakana na cewar gwamnati sai ta kara mai da hankali wajen sa kuɗi harkar noma zan baka misali muna da manyan mutane wanda wa'ansu ma su suka ɗauka suka sa suka gina kamfanin shinkafa eh. in billions of naira mm. ga su nan ko ina ka duba a ƙasar nan amma yau saboda an buɗe boda an buɗe dama kuma uh, central bank tana ba da kuɗi wajen shigo da da shinkafa mm, mm. wannan ya raunata mutum ya ɗauki kuɗi biliyan 25 ga nan uh, su su uh, alhaji dahiru su isa gerawa ga nan da yawa wannan mega milas ne wanda a rana za su iya murje maka shinkafa tirela ashirin talatin. sun saka kuɗaɗensu ba kuɗin banki ba fa su suka ɗauka suka shigo da mashinan nan idan gwamnati bata tsaya ta tsaye da kafa ta wuri guda ba to za mu dinga samun wannan matsala zan ba ka misalin loan da ake yi eh. idan ka ɗauki kamar wa'annan kai samfulin wa'annan milas ɗin kamar mutum ɗari ma ka ba su bashin naira biliyan goma goma mm. idan ka ba su naira biliyan goma kuma ka ce su noma hekta dubu goma kowace jiha inda wannan mil ɗin yake a ba su hekta dubu goma kowannensu zai iya kawo maka hekta zai iya kawo maka tan dubu ɗari na shinkafa samfera tan dubu ɗari ne shinkafa san fera eh. ina zuwa ina zuwa alhaji aliyu mm. tan dubu ɗari ne shinkafa san fera mm. kuɗinta ya kai naira tiriliyan ɗaya ko ba komi ba da masu dako da masu murjeta da masu kaita kasuwa wato a value chain din irin alherin da zai kai ga ƙasa yana da yawa so ni bashi ba ba laifi bane ba kamar yadda faɗa a ba da bashi amma a tabbatar waɗanda ya cancanta a ba bashi ake ba kuma a tabbatar an yi tsari yadda in an tashi baka bashin nan bashin nan za ka yi amfani da shi inda zai al'umma amfani wannan shi ne amma dukkan wani program sun nan yana da kyau na arziki ta gaba ita ce eh, da aka cire tallafin man fetur na kafin cire tallafin man fetur idan ka kwatanta farashin da mutane suke biya eh, gidan mai hmm. da na yanzu ba ɗaya bane ya ƙaru ya ninka ba ninki ma sosai hmm. shin eh, kwalliya ta biya kuɗin sabulu na farko kenan da aka cire tallafin nan da tinubu ya cire shi hmm. kuma an tsaya akan haka din ko akwai akwai yiwuwar cewa a dawo da shi sannan tun da ba a samu amfani ba me amfanin cire tallafin bayan wahalhalun da ya janyo na karin farashin kayayyaki a yanzu akan mutane wato wato magana gaskiya a mu fahimci wani abu guda eh. shi tallafin mai hmm. wato satifiket ne na wa'yansu masu yawa takardar shaida ne na wa'yansu mutane eh. masu shafafu da mai a jikinsu wanda suke amfani da wannan damar suna ɗiba dukiyar al'umma eh. idan za a ba da tallafi hmm. kuma a ba da tallafi inda ya kamata ni a na cire tallafin fetur abu ne mai kyau amma akwai tallafi da kuma gwamnati ya kamata ta bada inda za ta bada tallafi a bangaren mai shine ta bada a dizar domin diesel shi ke ɗauka fetur ai gas mm. man gas shi ke shi ake amfani da shi wajen kamfaninnika shi ake amfani da shi wajen generators na gidaje da sauran mm. abubuwa manya-manya wanda ke buƙatar wuta wannan shine ake abin ake kira targeted subsidy a duba inda yake da rauni a kai wannan tallafin amma fetur a motoci ne ƙanana na hawa idan ka kula motoci safa-safa tirela tirela manyan kamfanin nuka in ka cire tallafin nan yawan tsadar abubuwa zai karu kuma zai shafi kowa da kowa da mai kudin da wanda baya da kudin da kuma duk abin da zaka saya a duniyan nan a kasuwa abinci a meye wata abu da kaya eh, ba da cire tallafin nan kuma kaga ba da cire tallafi don dama wanda suke samun amfanin tallafin masu hannu ne da shuni kuma su Eh, na yaba don an dakatar da wannan hanyar samu ban yaba ba don yadda tsarin ta kasance misali kaga lokacin gwamnatin abacha da suka aka kara eh, pump price mai sai ya yi ptf cewa wannan bambancin ba za ta dawo lallai ga asusun gwamnati ba za a yi asusu na musamman na taimakon talakawa ya kirawo tsohon shugaban kasa buhari abinda ta kara masa daraja ta ƙara masa mutunci ta ma ƙara bayyanar da shi kenan ta hanya hanyar da 'yan najeriya suka so shi don zuwan shi na farko a matsayin soja 'yan najeriya da yawa ba so shi ba gani ake an musguna musu an yi kaza an yi kaza to yanda na so wannan gwamnati ta yi kuma it is not late bambancin subsidy dama najeriya na biyan kaza akan subsidy yanzu wannan kaza ɗin za mu raba su kashi biyu ko uku ɗaya kashi ɗaya za mu tura ga ingantar da ilimi kashi ɗaya za mu tura ga ingantar da lafiyar mutane eh, asibitoci mm. kashi ɗaya za mu tura ga yin hanyoyi gyara hanyoyi na gwamnatin tarayya misali in kuma ta ga dama za ta iya juya shi ta koya amma 'yan kasa su san cewa eh wannan subsidi da aka yanzu aka daina yi ga abin da take kawo wa gwamnati ga kuma abin da gwamnati ke da niyan yi da waɗannan kuɗaɗe to ɗan ƙasa zai fi fahimtar mai ke faruwa in ba haka ba an cire subsidi kuɗin mai ba ta ƙaru shi kuma rayuwarsa tana nan cikin matsi kamar yadda na faɗi farko gwamnatin ashiwaji bola ahmed tinubu ta zo don ta wahal da ɗan najeriya ba amma yanayin da ta samu kanta ya sa dole ne ta ɗau wa'yansu matakai matakan kuma dole matakan su musguna wa ɗan ƙasa in ana son gyaran gobe na wani lokaci To a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya sai mun dawo rana a cewa mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa ko muhawara da waɗannan sanatoci guda biyu suka yi inda kuma za mu karkare da duba kamun ludayin shugaba Ahmed Bola Tinubu game da harkokin tashe-tashen hankula da rashin tsaro a Najeriya. yanzu kama madadin su sanatocin guda biyu ahmed aliyu wadada na jam'iyyar adawa ta sdp daga jihar nasarawa da kuma hussein babangida na jam'iyyar apc daga jihar jigawa tare da madina dauda mu ta abuja da ta taimaka muka hada muku wannan muhawara din aliyu mustapha sakwato ne ke muku bankwana daga washington sai an jima to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice shugaban amurka joe biden ya bayar da wasu shawarwari da jaridar washington post ta wallafa a jiya litinin akan sake fasalin yadda ake gudanar da kotun kolin kasar Biden ya yi kira da a iyakance wa'adi zuwa shekaru goma sha takwas ga alkalai tara wanda a yanzu ke rike da mukamansu har iya ƙarshen rayuwarsu. Biden ya kuma yi kira da a yi wa kundin tsarin mulkin kwaskwarima wanda zai hana ba da kariya ga fuskantar tuhuma kan shugabanni idan suka aikata laifuka yayin da suke kan karagar mulki da zarar wa'adinsu a fadar White House ya ƙare. Amurka ta sanar da cewa za ta aika da dala biliyan ɗaya da dugu bakwai na tallafin soji zuwa Ukraine. Tallafin da ya hada da alburusai na na'urorin tsaron sararin samaniya, makaman yaƙi, roka, makamai masu linzami da kuma tankokin yaƙi. 'Yan sandan Birtaniya sun ce yara biyu sun mutu sakamakon raunukan da suka samu a wani harin wuka da aka kai a arewacin Ingila a jiya Litinin. jami'ar 'yan sanda a merseyside ta ce wasu yara tara sun jikkata a lamarin kuma shida daga cikinsu na cikin mawuyacin hali sannan manya biyu su ma suna cikin mawuyacin hali Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya lashe zaben kasar zuwa wani sabon wa'adi kamar yadda hukumar zaben kasar ta sanar da safiyar jiya Litinin. Sai dai Amurka da wasu kasashen Latin America da dama sun nuna shakku kan sahihancin sakamakon sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce muna da matukar damuwa akan sakamakon zaben da aka sanar a venezuela kuma sakamakon bai yi daidai da ra'ayi ko ƙuri'un al'ummar ƙasar ba A jiya Litinin ne sarkin Morocco na shida ya yi afuwa ga wasu 'yan jarida uku da ake tsare da su tsawon shekaru masu yawa domin murnar cikar sarkin shekaru 25 a kan karaga mulki a matsayin yin sassauci ga ɗaruruwan fursunonin da aka yi musu hukuncin ɗaurin rai da rai. Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe 8 a jima mai tawar shirin. kafin karfe hudu na yamma agogon najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da dadi balawai da ya kara sautin shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.